hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 14 ga watan Januwari shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 106 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr az-Zura'i ad-Dimashqi wanda aka fi sani da suna ibn qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'adi mawsu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da ainihin tafarki da tsarin rayuwa da al'adu da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuransa na rayuwa da addini malamai suna jinjina ga ibn qayyim saboda lura da yadda ya tattara waɗannan ainihin bayanai da tsarin da ya musu mai ban sha'awa tare da cewa yana ainihin halin tafiya ne a inda ya je ƙasar makka don aikin haji daga ƙasarsu ta dimashku sham Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna cikin tattaunawa ne a cikin ainihin fusul waɗanda suke magana akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da azumi mun ƙarike bayani akan ainihin mas'alar da ke da alaka da ainihin azumin ashura da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aiwatar da shi a tare da ni ga wani littafi da zan mana reference da shi ƙarin bayani akan ainihin awwan da ke da alaka da ashura din gashi siyamu ashura siyamu ashura wa ma yartabitu bi hadha al jam wa tartib muhammad uda ar-ruhaili Muhammad Auda Ar-Ruhaili an buga shi a Darul Risala wanda ke kasar Makka su suka buga wannan littafi gashi ya tattara duk abin da ke da alaka da ranan na falala da bayani akan ayyukan da suka tabbata da mai da martani akan bid'o'in da ake yi na ainihin wato nasiba da ƴan Shi'a da tattaunawa akan hadisan da ake ainihin kafa hujja da su akan wasu bidiyoyi da makamantansu littafi ne da ya tattara mafi yawan masail da suke da alaka da ainihin wato wannan mas'ala mutumin kasar makka ne wannan malami malam ainihin ruhaili an buga kuma littafin a kasar makka a 1994 sai dangane da masail da muka yi ayin tattaunawa kan abin da ke da alaka da wasu matsaloli na rashin lafiya waɗanda suke sa a karya azumi ko makamantansu ga wani malami da ya tattara fatoyin malamai su allama bin ba su malam albani su ainihin wato Salihu da makamantansu da fatoyin can baya na ainihin ibnu taymiya game da hukunce hukuncen da ke da alaƙa da rashin lafiya ya same suna Ahkamu siyamil fiqhiyya fil masail at-tibbiyya wa tartib yusuf hasan maghribi ahkamus siyami fil masail at hukunce hukuncen azumi game da mas'alolin rashin lafiya suma haɓo a cire mutum haƙori a yi mishi ainihin wato allura a yi mishi kaza Ah, wanda ke amfani da inhaler kamar mai abin nan kenan mai asma da a ƙara mutum jini ko a ɗebi jininsa da azumi zubar da ciki ko ɓari in sun faru da azumi mai hukunce-hukuncensu duk ga sunan dai dalla-dalla ya yi bayaninsu dalla-dalla a wannan ɗan ƙaramin littafi mai matuƙar albarka an buga shi bugu na farko a hijirana da 1416 a daru tarbiyyati wa turas a ƙasar makka na fata mun gane wannan allah ya sa mu dace a taƙaice kenan wannan za mu shiga inda mala ya ce faslun wa qad ruwaya anhu annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kana yasumu sabta wal ahad kathira an ruwaito cewa shi annabi alaihi salatu wasalam ya kasance yana yawaita azumin asabaci da lahadi da yawa yana yawaita yin su yaqsidu bidhalika yana nufatar yin haka mukhalafatal yahudi wan nasara dan ya saba ma yahud da nasara kama fil musnadi kama yadda hadisi yazo a cikin musnad na al-imamu ahmad wa sunanin nasa'i da littafin sunan ta al-imamu abu abdurrahman nasai an quraibin maula ibn abbas qala daga quraibu bararran bawa ga sahabi ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abihi quraibu yace arsala ibn abbas radiyallahu anhu wa nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ila ummi salamata as'aluha wasu mutane daga cikin sahabbai da su da ibnu abbasin suka aike ni zuwa ga matar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anha ummu salama cewa in tambaye ta ayyal ayyami kana annabi sallallahu alaihi wasallama aktharaha siyaman waɗanne ne ranakun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi qalat tace yawmus sabti wal wal wal ahadi ranan asabar da ranan lahadi wa yaqulu tace kuma manzon Allah yana cewa innahuma idun lil mushrikina asabar da lahadi dukkanin su ranakun biki ne ga kafirai mushrikai fa ana uhibbu an ukhalifahum ni ku ina so ne in dinga saba musu ba na so na dinga yin abu yadda suke wannan hadisi kamar yadda malam ya saddaro da magana cewa ruya akwai maganganu da dama akan shi wasu malamai sun hassana shi wasu sun ainihin wato da'afa shi gashi ya ce wa fi sihhati hadal hadisi nazarun akwai tababa game da ingancin wannan hadisi malam muhammad nasir din albani da ya inganta hadisin amma daga baya yayi taraji'i ya dawo daga kan wannan ingantawa ya koro shi a cikin ad-da'ifa a lamba ta 1099 an samu wasu malamai sun inganta shi kaman Al'imamu imamu ibn hajar ya hassana ainihin hadisin a wasu wurare daga cikin tafansa amma dai kamar da malai ya faɗa anan isnadin bai tabbata ba yace fa innahu min riwayati muhammad ibn umara ibn ali ibn abi talib wani jikan sayyidina ali mai suna Muhammad ɗan Umar ɗan Aliyu ɗan Abu ɗalibin shi ya ruwaito shi wa kira ba'adu hadisihi ana kyamar wasu hadisansa dan yana riwayato abubuwa marasa inganci wa qad Abdul fi ahkamihi al-Imam Abdul Haqq al-Ishbili Abdul Haqq ibn Abdul Rahman Abul Kharat kenan babban malami daga cikin malaman Maghrib malaman ƙasar Andalus mai littattafai da yawa yana da littattafai kala daban-daban masu yawa kwarai babban malami ne kuma har ila babban mawaki ne ya iya waka abdul haqqil ishbili ya rayu a karni na shida ne ya rasu hijira da shekara 580 kamar shekara 800 kenan da 58 insha Allah Allah ya gafarta mishi to malam abdul haqqil ishbili daga cikin tafan da yake da su akwai littattafai guda uku waɗanda suke sanannu su ne al-ahkamul kubra da al-ahkamul wusta da al-ahkamus to duk sanda aka ce Abdulhaq a cikin ahkam mutlaqan to kai tsaye magana na tafiya ne zuwa littafin ahkamul kubra tashi din littafai ne wanda yi na fiqhul ahkam yana kawo hadisai waɗanda suke magana akan ainihin wato hukunce hukunce da makamantansu to a cikin wannan littafi na Abdul al-Ishbili ya ce Ya yi magana ya ce min hadith ibn jurejin an ibn Abbasin ibn Abdullahi, ibn an abbas ibn Abdullahi, ibn Abbasin an amhin fadl daga ainihin ibn jurej daga abbas daga baban shi Abdullahi dan abbas daga kawunsa kawun shi abbas din kenan dan uwan mahaifinsa abdullahi shine al-fadl ibn abbas radiyallahu anhu zara nabi sallallahu alaihi wasallama abbasan fi badiyatin lana yace wata rana Abbas ya ziyarci ainihin wato manzo Allah ya ziyarci Abbas a wani ƙauye namu a wani wuri da muke da shi ƙauye thumma qala sa'annan sai Abdul ya ce isnaduhu da'ifun isnadin wannan riwaya mai rauni ne ƙala bin al imamu Abul Hasan al shine malam aliyu dan muhammad kenan alfasi wani malami ne da ya biyo bayan wancan abdul haqqi din yazo ya dauki al ahkam ta abdul haqq al ishbili yayi mata ta'aliqat da intiqadat littafin shi sunan shi bayanul wahmi wal iham al waqi'ain fil ahkam bayani akan bankaura da kurakurai waɗanda suka faru a cikin al ahkamul kubra ta al imam eh, al abdul haqq al al-imam zahabi yana da ta'aliqat shi kuma da yema wannan da ake buga su tare bayanul wahmi wal iham tana zuwa tare da ainihin ta'aliqat na al imamu ainihin wato shamsuddin az-zahabi shi wannan ya rayu a cikin karni na 6 zuwa na 7 ya rasu hijira da shekara 628 kamar shekara 810 kenan a yanzu da muke magana Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su a cikin wannan littafin tudin da kaje an ce ibnul qattan yana magana akan hadisan da suka shafi ahkamul kubra ta ainihin abdul haqqi to a wannan littafin ne mai suna bayanul wahmi wal iham yace huwa kama zakara da'ifun kama yadda abdul haqqi ya fada lalle wannan hadisi mai rauni ne wala yu'rafu hal muhammad ibn umara ba a san halin wancan muhammad dan umar dan aliyu din ba wa zakara hadithahu hadha an ummi salama fi siyami wa misabti ya ambaci kuma wannan hadisi daga ainihin ummu salama akan azumin ranar asabar wa ya ce sakata anhu abdul haqq musahihan lahu abdul ya yayi shiru kamar ya inganta wa muhammad ibn umar haza la yu'rafu halu muhammad dan umar ba a san halin shi ba domin abdul al-ishbili a cikin al idan ya shiru idan bai magana akan isnadi ba kamar yadda faɗa muqaddimar alama ne akan yayi da ingancin wannan hadisin ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر wanda ke riwaya hadisin daga shi Muhammad dan Umar din shine ɗansa Abdullahi wala yu'rafu aidan haluhu shi ma ba a san shi ba fal hadithu arahu hasanan yace sai ibnu ibnu qayyim ke cewa ni hadisin ina ganin kamar kyakkyawa ne wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai to kaga dai hadisi bai tabbata ba dan shi kanshi ya kawo maganganun da suke nuna rashin inganci amma daga baya kuma ya hassana shi وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال هكذا الإمام أحمد دا أبو داود سكر ويتو حديثي دقى عبد الله بن بسر السلمي دقى أينهن إرؤوسا إتتي الصماء دكا ننسى صحبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظر الله يتي la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum kar ku sake ku yi azumi ranar asabar sai in wannan azumin na farilla ne akan ku fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabatin aw uda shajaratin falyamdah falyamdahu idan mutum bai samu wani abu da zai ci ba ranan asabar sai ainihin wato bawon inabi Dan bawo rabin inabi ko bawon shajara a ce abin nan wato dan ɓallin inabi da ya samu kama a ce ɓallin dabino misali ko kuma ɓawo da za a ɓare a jikin bishiya wanda yake mai ɗanye a jikinsa to ya tsotsa shi ya fi fiye da a ce ya ainihin wato yi azumi ranar asabar sai malam yi maza ya ce faktalafan nasu fi hadainil hadisai sai malamai suka yi saɓani game da waɗannan hadisai guda biyu wancan ya ce annabi na yawan yi kuma ya ce ma saba wa yahudawa ne wannan kuma annabi ya ce an ce annabi ya ce sam kada a yi sai farilla ya ce sai malamai suka yi saɓani faƙawar malikun rahimahullahu imam malik allah ya ƙara masa rahama ya ce haza karibon ce wannan ƙarya ne yuridu haditha abdullahi ibn busar yana nufin hadisin abdullahi dan busar ba daidai ba ne zakarahu anhu abu dawuda al-imamu abu dawuda ya ambaci wannan labari daga alimamu malik qala tirmidhi tirmidhi kuma ya ce huwa hadithun Hassan. to waccan magana daga maliku bata tabbata ba daga imamu malik zamanin ishara insha Allah zuwa ga wannan littafi gashi irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil na malam muhammad nasiruddin albani wannan mujalladi na hudu ne bugu kwaya ɗaya gal da aka taɓa mishi kenan duk inda ka ganshi bugun shi kenan gashi a lamba hadisi na 960 daga cikin maganganun da ya tabbatar a wannan wajen shine kamar yadda zaka zo ka ji cewa wannan magana bata tabbata daga Imam Malik ba isnadin ta zuwa ga Maliku bai tabbata ba naka danganta ta zuwa ga Maliku akwai tababa abu na ɗaya kenan sannan maganganun da aka yi iddi'ai na ittirabin hadisin duka malam Albani a cikin wannan wajen ya bi yayi ɗaiɗai da su ya tantance jawabin da ba za ka same shi a ko ina ba kuma sai ana walillahi alhamd Allah ya saka mashi da alkhairi haka shi kuma al-imam tirmidhi yace hadithun hassan kyakkyawan hadisi ne wa qala abu dauda hadha al-hadithu mansukhun abu Dawuda shi kuma yace wannan hadisi an yi mishi nasku ma'ana an soke aiki da shi anan ma albani yayi ishara zuwa ga abinda ake tunanin cewa shine abu dauda yake nufi da cewa an soke shi menene dalilin nasku a wurin abu dawuda shine dai wannan hadisin da ya gabata na ibnu abbasin daga ainihin na, na kuraibu to kuma ya tabbatar da a cikin a cikin hadisin akwai rauni kamar yadda abdulhaq al-ishbili ya tabbatar kamar yadda muka ji anan a cikin littafin al-ahkamul wusta ta abdulhaq al-ishbili ya tabbatar da rauninsa hadisin bai tabbata ba Dan haka dalilin tabbatar da raunin a nasu din bai tabbata ba shi ma ina fata mun gane wa qala an-nasa'i imamu nasai ya ce huwa hadithun muttaribun nasai ya ce wannan hadisi muttaribi ne akwai rikici a kansa ittirabi malaman hadisi abinda suke nufi a samu isnadoji waɗanda suka zo ƙarfinsu ɗaya wajen inganci ko rashin inganci kuma su saɓa wa junansu to sai a ce hadisin ya zama akwai iskali a cikinsa sai a aje shi waɗannan ma duka albani ya warware masail da suke da alaƙa da ittirabi ɗin nan dalla-dalla wa qala jama'atun min ahli ilmi wasu malaman suka ce la da bainahu wa baina hadisi ummi salama babu karo tsakanin wannan hadisi da hadisin uwar mu'minai ummu salama Allah ya kara mata yadda fa innan nahaya an saumihi innama huwa an ifradihi abinda aka hana game da yin azumin shine an hana kaɗaita ranar da azumi an hana yin azumi ranar asabar kadai a ta to wannan magana za ka ga malamai da dama suna karkata zuwa ga goyon bayanta kamar yadda za mu ji daga shi kan shi ibn qayyim taujihi ne mai kyau da ba dan mantukin hadisin ya ƙeda da haka lafazin hadisin ya ce sai dai in farilla to cewa sai dai in kada a ware wata magana ce ba wadda da a ce annabi cewa kar ku dinga yin azumin asabar to da za a yi yin haka kamar yadda ya ce kada ku dinga yin wato azumi idan sha'abana ya yi rabi amma da haka ana yin azumin sha'abana bayan ya wuce rabi da sharaɗin kada a ta rabin kaɗai. kar ku yi azumin tarban wata ranan shakka ko in ana tunanin gobe azumi ko ba azumi duk da haka ana iya yi ga wanda ya saba yin azumi ina fata mun gane ire-iren waɗannan suna nan to sannan kuma an samu yar uwar asabar ita ce juma'a da manzo Allah yake so ya karantar da ita kada a ware ta ne sai ya faɗa karare ce kada a ware ta sai dai ayi da rana kafin ita da rana bayan ita to wannan taujihin abin da ya zama arkala kenan a tare da shi da baibayin da ya samu kenan wanda ko da ka karkata zuwa gare shi to zaka ji cewa lallai akwai ƙaiƙayi akan tabbatar da shi musamman in ka ɗauki ƙa'idoji na usul fiqi waɗanda suke nuna cewa abinda aka yi istisna'i to istisna'in nan shi zai zama wato shine mutanawilul hukumi dole a kafa hukuncin bimujibihi a bisa abinda istisna'in ya togace ba za a rage ko a ƙara a istisna'in ba wallahu ta'ala alam a taƙaice malam ya ci gaba da cewa wa ala zalika tarjama abu dauda haka abu dauda yayi ma wannan hadisi babi cewa babun nahyi an yukhassa yawm as-sabti bisaumi babin da ke bayani akan keɓance rana asabar da ainihin wato azumi an hana wa hadithu siyamihi innama huwa ma'a yawmil ahadi kaga shi kuma hadisin da yace ai azumin wancan da ya gabata kaga yace ne asabar da lahadi dan haka kenan ba kebancewa bane qalu su malaman da ke da wannan ra'ayi suka ce wa nadhiru hadha annahu naha an ifradi yawmil juma'ati bis-sawmi kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kadaita ranar juma'a da azumi illa an yasuma yawman qablahu aw sai dai in kayi azumi kafin ranar ko bayanta haka bukhari da muslim suka fitar wa bihadha yazul al-ishkal alladhi dhannahu man qala inna sawmahu naw'u ta'zimillah da haka ne wato maganan waɗanda suka ce azumta shi wato a wani nau'i ne na girmama azumin to da haka ne za a ce wato iskalin da suka kawo ya kauce fa huwa muwafaqatul li ahli alkitabi fi ta'zimi suka ce idan an yi haka to an dace da yahudu wajen girmama wannan wuni na asabar wa in tadammana mukhalafatuhum fi sawmihi a ko idan kuwa aka samu a cikin saba musu din akwai azumtar ranan fa inna ta'azima innama yakunu idza ufrida bisawmi to zai zama girmama wanne idan an yi azumin rana kadai ma'ana ga waɗanda suka ce an hana azumin ne dan kada a dace da yahudawa wajen girmama rana to surar da yahudi suke girmama shi shine su ware asabar ita kadai su mata azumi to wanda bai ware asabar ita kadai ya mata azumi ba in yayi ta da juma'a ko da lahadi kaga bai dace da yin kama da yahudu wajen girmama ranar ba kamar yadda manzo Allah bai ce zai daina yin azumin ashura gaba ɗaya ba sai ce zai hada da ranar tasu'a dan ya zama ya azumci rana amma kuma ba irin surar da su suka azumta ba wannan ita ce ma'anan magana waɗannan malamai malam ya ce wala raiba annal haditha lam yaji bi ifradihi to kaji magana ibnu qayyim ya ce to amma fa babu kokonto akan cewa lafazin hadisin bai zo da magana a kan cewa hani ne a kan rana ita kaɗewa. ba wannan shine asalin mahallin da za'i duk wanda zai je kawo akan wannan magana to wannan gabata illa fi da alaikum za ta tashi cikin tarnaki wama wa amma idza samahu ma ghairi yace amma dai duk da haka fa idan mutum yayi azumin ranar tare da wata rana lam yakun fi ta'zimun gaskiya ne bai girmama asabar ba bai ware ta ba wallahu a'lam kaji shi ma abin da take kin in ka je karanta a cikin littafin ma tahzibus sunan nashi haka dai ya kai yayi da warwara da wurwura ya tsaya haka ibn eh, ibnu eh, taymiya a cikin iktirau sadr mustaqim ya kai ya kawo ya kai ya kawo to zan mana reference da eh, littafin ainihin wato tamamul minna tamala albani fi ta'liqi ala fiqh sunna da kuma kasadin malam albani namu Allah ya gafarta musu gaba ɗaya margaya na azumin asabar sunan kasadin kenan azumin asabar anan ma mun yi karatu a cikin iktida'u a lamba ta 67 da 68 mun tattauna gwargwadon hali akan waɗannan masail din mas'ala ce take ainihin wato a wannan zamanin ta wayi gari daga cikin masailul khilaf da suka shahara a cikin ausat na ainihin ustazai da makamantansu to wannan shi littafin lu'lu'atul bahrain fi hukmi siyamis sabtai na malam abu abid Khalid ibn al-Jid'i ibn Khalid al malami ne a ƙasar Bahrain an buga wannan littafi a 2011 a maktabatu sahwa al-islam maktabatul uh, abin nan uh, sun sun share sunan wannan bugun na kasuwa ne ga wancan na asalin ba wasu ne suka buga shi sun cire asalin maktabar wadda take ainihin wato uh, a ƙasar a kasar Bahrain din su ne suka buga shi gashi lu'lu'atul baharin dan karamin littafi ne wannan mutumi da ya yi littafin nan dalibi ne ga malam albani marigayi muhammad nasiruddin da kuma sauran manyan ɗaliban makarantar markazul albani su alil halabi su mashhur da makamantansu duk malaman shi ne Allah ya saka musu alkhairi gaba daya to zan karanta mana wasu ƴan masail ne kaɗan a cikin wannan littafi abu na farko da ya kamata mu lura ga wata magana da ya yi a cikin muqaddima jama'a abin da yake nufi da as-sabtain ita ce juma'a da asabar ya kira su da asabar guda biyu taglib kamar yadda ake cewa zuhuran a ce kuma shaikhan da makamantansu a ce alkamaran kaga a zuhuran a zahar da la'asa Sunansu ba ɗaya ba haka a shaikhan ko dai bukhari da muslim ko abubakar da umar duka ana ce musu shaikhan haka in aka ce ainihin abin nan alkamaran wata da rana duk ana faɗan haka to shine ya kira su da suna suma as-sabtain asabar da juma'a yace tambihun ga fadakarwa wali ulam ya kamata kowa ya sani annal bahtha za huwa li tullabil ilm bincike akan irin waɗannan masail na sabani to bincike ne na ɗaliban ilimi fahum ulu alfahmi ɗalibai sune ne ma'abuta fahimta wa amma ammatun nasi gama garin mutane sauran talakawa da jahilan gari fal khilafu wa shawariduhu wa tafsilu wa turuquhu hum minhu fi silmin duk wani abu da ya shafi sabani da rigingimin tantance hadisai da rigima akan usulul fiqh da musalahul hadith to wannan babu ruwan sauran mutanen gari ne shi ba ruwansu ba harkar su bace ya kamata su gane wannan fala yakhudunahu kada su shiga illa man qasadahu sai wanda yake nufin yana so ne shi ma ya zama memba a cikin gidan rikicin to sai je kai karatu tukunna fatajashama fahamuhu binahamin sai je kokari ya koshi da fahimtar karatun ya zama ko mai kwadayi wajen karatun fala allahu yudriku mastaghlaqa wasta'jama hala Allah ya bashi dama ma ya gano wani abin da yake a rufe wani abin da wani bai gano ba amma kawai alkafara da hawan kawara da mutane suke shiga cikin rikicin da ba su taba jin labarin shi ba ba su san a ina yake ba wannan zalunci ne suna zalunta kansu suna zalunta harkar ilimi ya ce alamu ta'allimin lahu min alfiqhi sahamu zai zama abin da da yake ya buya ga wasu masu koyon karatu shi Allah na iya bayyana shi. to wannan matsala da ya zo ya rarraba maganganu a kanta jama'a ya yi magana a kan malaman da suka rauta wannan hadisi wanda sahihiyar magana su ne ita ce malaman da suka ramata hadisin nan duk da yawansu to ba su dace ba ma fifa da fadaifi daga cikinsu akwai al Ibn ibnu shahab akwai al-auza'i akwai imam malik akwai yahya ibn sa'id al-ansari yahya ibn sa'id al kenan akwai al nasai akwai al tahawi akwai ibnu taymiya akwai ibnu Hadirin, akwai al allamatul jazira bin baz waɗannan malamai har guda tara dukkanin sun tafi a karanta wannan hadisi kuma dukkanin su ramata wani bangare ne wanda ainihin wato in aka tattara hanyoyin ba su dace ba game da ramata su ga asalin hadisi. wallahu ta'ala a'lam sannan yayi magana akan malaman fiqhun hadisi waɗanda a cikin maganganunsu ga alama suka tafi zuwa ga raunata maganar kama Al'imamul imam bukhari a cikin littafin shi as-Sahih da ya zo ya ce babu jumu'a fa idza asbaha sa'iman yawmil jumu'a fa alayhi an yuftira yani idza lam yasum qablahu wa la yuridu an yasuma ba'dahu haka Bukhari ya kawo kaga a cikin fiqhun shi ya tantance abin da yake nufi Babu da ke bayani akan kawai gari kana azumi ranar juma'a to sai dai ka karya sai in kai jiya ko kuma kana yin niyyar yi gobe haka Abu Dawud mun ji magana da aka ruwaito daga gare shi a cikin ainihin wato a cikin littafin shi zadul ma'ad haka al-imamu tirmidhi a cikin sunan dinsa haka al nasa'i shi ma yace ar-rukhsatu fi siyam yawm sabt bayan ya kawo wancan hadisin ya faɗi ainihin ya kawo hanyoyi kala daban-daban haka ibnu hibbana yace zikirul bayani bi anna sawma yawm juma'a juma mubahun idza sama al-mar'u ma'ahu al-khamisa aw sabt ambatan cewa azumin juma'a ya halasta idan kayi asabar za ka yi asabar ko kuma kayi alhamis haka aka ruwaito daga al Ahmad da ɗalibinsa al'imamu al imamu al-Asram shi ma a cikin sunan ya tattauna game da haka ya karkata zuwa ga halascin wannan haɗawan haka Ibn Shahi a cikin littafin ainihin wato Nasikul Hadisi wa Mansukhihi haka Ibn Taymiya a cikin Iqtira'us Siratal Mustaqim haka al imamu an-Nawawi a cikin Majmu' Sharh al-Muhadhab haka Ibn al-Qayyim a nan cikin wannan littafi da cikin hashiya ta ainihin wato littafin abu dawuda to bari ku ji abin da yake faɗa a cikin littafin sunan na abu dawuda ɗin hashiya ya ce bayan da ya gama kawo maganganun irin wanda ya faɗa nan sai cewa hadhihi tariqatun jayyidatun laula anna qawluhu fil hadithi la tasumu yawm as-sabt illa fi maftarida alaykum dalilun ala al-man'i min sawmihi fi ghayri al-fard mufradan aw mudafan ya ce wannan hanya ta cewa kada a kadaita asabar ne kadai aka hana ya ce hanya ce mai kyau in ji bulkain wajen hada wannan wannan hadisi da sauran 'yan uwansa hadisai amma lafazin hadisin ya ƙi yadda da wannan haɗin saboda lafazin hadisin ya ce sai dai in farilla wannan faɗin da hadisin yayi dalili ne akan hana azumin shi fi gairil fardi matuƙar ba farilla ba mufradan shi kaɗai au mudafan ko kuma an jingina shi da wani li'anna listisna'a dalilut tanawul kaji ka'ida saboda istisna'i shine dalilin da ake kafa hukunci akan shi wa huwa yaqtadi anna an-nahya anhu yatanawalu kullu suwari sawmihi illa suratul fard wannan istisna'in yana nuna cewa kuma hanin da aka yi ya shanye duk wani yanayi na azumin in banda yanayin farilla walau kana innama yatanawalu suratul ifradi da a ce yin azumin rana kaɗai ne aka hana Laƙala da sai ya ce la ta yawm as-sabti illa an ta sumu yawman qablahu aw yawman ba'adun. da sai ya ce kar ku yi azumin asabar sai kun yi azumi ranar kafin shi ko rana bayan shi kama qala fil juma'a kamar da ya faɗa a cikin juma'a ma khassa suratal ma'azuna fi sawmiha bil farida yayin da ya keɓance ran da aka halasta ayi yace farilla ne kaɗai. ulima tanawulun nahyi lima qabalaha an san cewa to hanin ya dauki duk wani abu da yake muqabalantan wannan farlancin wa qad sabata sawmu yawmus sabti ma ghairi amma ya tabbata ana yin azumin asabar tare da wata rana ba shi ba bima taqaddama min al ahadithi wa ghairiha fa qawli fi yawmil jum'a illa an tasumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu haka ya ci gaba da magana gaba ɗaya ya ci gaba da cewa a ƙasa ya ce ƙalu amma ƙaulukum inna lisis na a dalil tanawul ila akhirihi fala ba ana lisis na a akhraja suratul fardi min umumin nahi fa suratul iqtirani bima qablahu aw bima ba'dahu ukhrijat bid dalil alladhi taqaddama gaskiya ne magana da aka ce watin istisna'i dalil tanawul ya fitar da sura farlanci daga cikin umumin hani sannan kuma surar iqtirani fa hada asabar da juma'a kar ku manta wani tace mahallin da zai da muka tayi ranan hada asabar da juma'a musamman to wannan ita kuma wani dalili daban ya fitar da ita shine wancan dalilin hadisin juma'a duka wannan maganganun ibnu qayyim ne a cikin littafin tahzibus sunan fa suratul iqtirani bima qablahu aw bima ba'dahu ukhrijat ita ma an fitar da ita bid-dalil ta kaddama da abin da ya gabata haka nan ibnu hajirin jama'a a cikin fathul bari a mujalladi na goma ya yi maganganu masu matukar kima wajen kokarin tattara waɗannan ainihin masail ɗin da ya kawo waɗanda ainihin wato ya tattauna a kai a cikin wannan ainihin hadisi da makamantansu to bayan da ya gama kawo waɗannan ya kawo magana da galimamul Munawi da Shaukani da Mubarak Fori da Ibn Bazin duka waɗannan malamai kusan guda goma sha hudu waɗanda su kuma suke ƙoƙarin magana akan fiƙihun hadisin sai zai magana akan mazhabobin malamai dangane da azumin ranar Asabar akwai mazhabi guda uku kamar nan mu gane cewa hadisan wannan da ya ce ya hana shi kaɗai a ɓangare guda sai kuma hadisan da suka zo suka ce annabi na yi mun ji yana da matsala wannan yana da matsala wanda suka ce annabi yana yi ko sai kuma wanda suka zo da nuna cewa ana iya yi juma'a da asabar wannan ya tabbata a cikin bukhari da muslim sai kuma ire-iren hadisan da suka zo a kan bayanin ina matsayin azumin annabi da misali ya sumu yawman wa yuftiru gadan tabbas idan mutum yana wannan azumin zai dinga fadowa asabar wata rana ya fado lahadi zai fado asabar wata rana ya fado lahadi fado juma'a zai dinga jujjuyawa akan kwanakin babu shakka akan wannan to ina matsayin irin wannan kuma gashi annabi ya ce shine mafi alkhairin azumi ina fata mun gane wannan to da haka mazhabi guda uku mazhabi na farko shine mazhabin waɗanda suka raunata hadisin muka ji cewa waɗannan ba su da wata magana don hadisin ya tabbata ingantacce babu ba su da wata magana mazhabi na biyu mazhabin wanda suke ganin halascin yin shi idan an gwama shi da wata rana gashi yace jawazu sawmi bil qirani shine mazhabu Sani: wa dhaka mazhabu man yusahihu al haditha illa annahu yajma'uhu ma'a haditha ukhra qad sabata fiha annahu sallallahu alaihi wasallama sama sabta aw abaha sawmahu fayustanbatu min tilkumul ahadith anna sabta ubiha lamma qurina bil jum'a akwai mazhabin waɗanda suke ganin cewa idan aka gwama asabar da juma'a to ya halasta saboda annabi da kanshi yayi kuma ya ba da izini an yi kuma har ma ya sa wanda ba zai yi juma'a da asabar ba ya karya azumin shi ka hadisi juwairiyya ibn al-harith inda al-bukhari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha yawm al-jum'a wa hiya sa'ima fa qala asumti amsi juwairiyya mata manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga wurin ta ranar juma'a yace kina azumi ta ganta na azumi yace kin yi azumi jiya qalat la tace ban yi ba qala turidina anta sumi gadan to zaki yi gobe qalat la qala fa aftiri to ki sha ruwa ki karya azumin ki mata umarnin karya azumi sai wannan yana cewa kenan azumin juma'a idan an yi shi da asabar to ɗaya yake da azumin juma'a da alhamis ko juma'a da asabar ma'ana yanzu sai zama asabar ɗin ana yin ta ne bil iqtiran kuma yanzu wannan surar kamar yanda wancan hadisin yake bance cewa sai na farillanci to haka wannan hadisin shi kuma ya keɓe cewa sai in an haɗa juma'a da wata rana shi ma ya halasta ya ainihin wato kawo maganganu da sauransu akan wannan to sai ya tafi mazhabi na uku wanda mazhabin malam albani marigayi muhammad nasiruddin da shi da takwaransa malam albani muhammadin awwal adam allah ya gafarta musu gaba da su da sauran malaman musulunci wannan shine mazhabi na uku wanda ainihin albani nasiruddin ya karfafe shi a wannan zamanin kuma aka rasa yadda za a yi da shi saboda karfin dalilin shi saboda ya dace da duka ka'idojin shari'a akan ainihin wato a ka'idojin usul tabbatar da abubuwa yace kafin mu je ga wannan magana yace wa khulasutu hadha al-madhhab annahu yajudu sawmu as-sabt maqrunan bighayrihi liwurudi tilka al-ahadith a takeice wannan mazhabin na nuna cewa azumin asabar ya halasta idan an gwama shi da wata rana saboda hadisai da suka zo akan haka lakin yaridu alaihi sai dai ana iya sa ka'ida a ce annal annal hadira muqaddamun alal mubih hadisin da yazo ya hana yana gaba da hadisin da ya halasta daga cikin ƙarin da albani amfani da su kenan ma'ana in ka ɗauki juma'a da asabar juma'a da alhamis to wannan yanzu ya da faɗi za a iya rage mishi faɗi da wancan sannan yi halarci kenan shine almube hani mahazu kenan shine haramci ko to aka samu karo tsakanin haramci da halarci za a kalli abu idan abun asali ibada ne to anan alhaziru muqaddamun alal mubih mubih za a mai da shi zuwa ga asali ibada haramun ce sai wanda aka ce kai idan abun mu'amala ne za a mai da shi akan asali cewa duk mu'amala halas ne ma'ana daga cikin hanyoyin hada hadisai suka sabani akwai ar-raddu ila al-asl ana iya mai da su zuwa ga asalin su to asalin ibadoji halasti amin haramci asalin mu'amaloli halasti to azumi tunda ibada ne asalin shi shine haramci to anan sai yake da kaida al-hadiru muqaddamun ala al-mubih wa annahu sallallahu alaihi wasallam istasna matasna illal farda manzo Allah kuma bai kebance komai ba sai farilla fa ka anna tajwid sawmihi bi qiranihi ma'a ghairihi idrakun alaihi sallallahu alaihi wasallam kamar kace halasta yin azumin agwama shi da wata rana to cin gyaran manzon Allah ne wa hadha fi dhanni la yastaqimu illa bi sihhati hadith ibn lahi'a وأو حديث قريب لأن النهي عن السبت قد يكون متأخرا أو يقال لقولنا wa huwa al-madhhab ar-rabi sayati qariba yace wannan kuma wannan dumin ganin albani ne ke ta karanto mana wanda albani yasa a cikin sahihul jami' da makamantansu yace idan aka yi haka ni aure na ina ganin to kama an ci gyaran manzo Allah ne kuma wannan ma magana akan halasci din nassi ne wanda bai tabbata ba shine hadisin Quraybu din can ba zai agwama shi da nassin da ya tabbata ba wala alla ba'dul mutamadhhibina bi hadha al-madhhabi yuqisuna as-sabta 'ala al-jum'ah yace kuma ka samu wasu daga cikin masu bin mazhaba suna kiyasin asabar akan juma'a lakin yaridu ala hadal fahm anna kiyasa an la kiyasa bi wujudin nas za a mai musu da martani akan cewa ba a kiyasi inga nasi fal juma'atu jaza sawmuha maqrunatan juma'a ya halasta ay azminta idan an gwamata li wujudin nas idan an samu saboda an samu nasi. wa amma fa fihi nahyul mutlaq asabar ita ko akwai hani wanda yake sakakke walam yustasna illa al fard ba a kebance komai ba sai faralci fal qiyasu hina idhin bi wujudi hadha an nahy al mufassal al mubayyin mamnu'un wallahu alam ce wannan kiyasin ba za a karba ba to ka jama'a kun ji asalin bone of contention din shine hadisin hana azumin asabar ya tabbata kuma ya ce sai dai farilla kawai ta tabbata ya halasta hadisin hana azumin juma'a shi kuma ya ce sai dai rana kafin ita da rana bayan ita to sai zama rana bayan ita din nan juma'a ce asabar ce to yanzu ya za a yi shin za a ce kowane hadisi ya aiki ne ce wancan asabar yana aiki yana hana farlanci wannan kuma yana hana ware juma'a a yayin haka idan aka yi juma'a aka yi asabar yanzu ba a ware ta ba amma garin yin asabar an yi ranar da kuma ɗayan hadisin ya hana ko mun gane da suka hadu to da aka zo warware magana sai malam albani sai su yi ɗauki cewa to na juma'a yana da faɗi ne za ka iya haɗa shi da alhamis shi kuma wannan ba yi da faɗi yana da ƙunci to hadisai akan ɗauki wanda yake da ƙaidi a rage faɗin wanda yake da fadi sai amfani da wannan ka'ida da kuma ka'idar cewa na asabar hani yake wancan kuma da yace ayi juma'a tare da asabar ya bada dama ne da haka wanda ke hani na gaba da wanda ya ba da dama to duk waɗannan haɗawan albani ya yi su ne saboda ya kasa suranta yuwar a aiki da su a tare amma wannan surar in muka kalle ta jama'a sura ce da za ta yi aiki da ita ita ce mene azumin juma'a idan an yi juma'a to yin asabar yanzu farilla ne shi ma wajibi ne da aka wancan nassin layata na wadu. Kuma mun gane na wadu ba a rage mashi faɗi ba kuma ba ki aiki da shi ba to kaga hanyoyi guda biyu kenan na aiki da hadisan a irin wannan yanzu wanda ya ɗauki wannan a matsayin shi na shine malamin da ya gano haka matsayin shi na malami mustaidi wani ya ɗauki wancan ko to babu dalilin yin rikici babu dalilin yin fada babu dalilin yin husuma amma mu yawanci mutane da ake ce ma ustazai ko ƴan salafiya ko 'yan izala da mu mun iya fitina kan ire-iren waɗannan abubuwan da suke ainihin ba abubuwan fitina bane ba aqida bane wannan ba ba ba, ba manhaji bane har ma wannan ya zama wai abin da ake gane ahlus sunna da shi mai aiki da hadisi ko wanda yake suka hadisi ba daidai bane wannan gaskiya saboda Allah wannan ya saba manhajin salaf gaba daya Allah ubangiji ya samu dace to shine sai ya ta magana akan yace qara'inu ala ta'khurin nahyi an sawmi sabt wasu abubuwa da suke nuna cewa hana azumin asabar shine yazo daga baya kamar kace yafi wancan karfi kenan yafi hadisan da suke nuna halasci karfi in banda wannan na juma'a yace min al-insafi fi dhanni wallahu alam an aqula inna listidlala bi hadisi juwairiya wa ma yushbihu li jawazi sawmi sabti maqrunan bi ghairihi la yastaqim ni ina ganin kamar cewa kafa hujja da hadisin ainihin juwairiya wajen hana wajen halascin azumin asabar kamar abu ne da baya tsayuwa daidai zalikum bi anna nahya an sawmi sabti hujja a jaa mutaakhiran an hadisi juwairiya wa ashbahihi fi ibahatul qiran yace saboda hadisin yayi kama da a ce ya zo ne daga baya saboda ainihin wato wasu ƙarinoni hadisin hani ya zo daga baya ya ce daga cikin dalilan da suka sa ya fahimci haka na farko akwai adamu ishtiharihi inda akabir sahaba rijalan wani sa'a rashin shaharan hadisin a manyan sahabbai mazajensu da mata ana amfani da wannan wajen gane abin da ya zo a baya-baya shi sa misali muka za ku ji matsala game da aikin haji na tamattu'i za mu karanta wani abu da ke da alaƙa da ta yanzu nan insha Allah aikin hajji na tamattu'i me sa har manzan Allah ya bar duniya har zamanin sa bai ake ta rigima akan cewa tamattu'i ba kyau tare da cewa manzon Allah da kanshi ya ce ayi tamattu'i ya halasta ya ce ma shine kadai aikin hajjin da ya kamata a dinga yi amma manyan sa bai irin sa Abubakar da Umar ba su sani ba saboda hanin ya zo ne a ƙura kwarai in fact a can ƙasar Makka ne ma da aka tafi aikin hajjin aka bada wannan hanin to ana amfani da wannan wajen gane eh, cewa abu ya zo daga baya ne aka ga mamayen sahabbai ba su sani ba haka hadisu juwairiya yana da ishara zuwa ga ta'akhuri li kaunihi sallallahu alaihi wasallama lamma Allama, anna alla tufrida al-jum'a bi sawmin lam yurshidha wa yuhadhdhirha min al fi ifrad as-sabt lokacin da ya ce mata katta kebance juma'a da azumi to kuma bai mata nuni zuwa ga kar kuma tayi yi hadda asabar ba kamar a lokacin babu bayani akan hukuncin asabar din alal qawli bi anna huwa ifradu Sabti. bisa magana da ake ganin cewa in an fada haka ita ce magana wanda suke cewa ainihin wato za a keɓance asabar ne kawai gashi nan da ya kawo ya ce na uku kuma mimma yuqawi ta akhur annan nahi an sabti lam yakun ma'rufan fil ahadith allati tamna'u sawma ba'd al ayyami haka nan kuma a hani game da asabar bai zo ba a cikin bai zo a cikin wasu hadisai da suka zo suna magana akan hanin wasu azumomi daban-daban ba kamar misali hadisin da ya ce a yi azumi shida a shawwal bai ce amma kada a yi asabar ba hadisin da ya zo ya ce a dinga yin azumi kada a yi azumi ranar asabar amin ranar a ranar layya ko ranar ainihin wato abin nan a ƙaramar sallah ko kaga ya yi ishara akan misali in za a yi azumin watin bayan sallah na situ shawwal kaga ba za a yi ranar azumin ba za a yi ranar sallah ba tare da cewa ɗaya ga watan shawwal shine farkon ranar wata amma akwai hadisin da nuna haramcin yin azumi ranar sallah ko to kenan daga ranar sallah kawai za a iya ci gaba da yi eh to da a ce wannan hanin na asabar tun farko an san da shi da kuma sai annabi ya ce amma baka kumanta banda asabar abin da yake wannan isharat ne kawai yake yiwuwar a ce hadisin haramcin azumin asabar ya zo muta'akhir kamar shine ma yafi yiwuwa a ce ya share waɗancan na farkon wannan duka maganganu ne malamin shi yake yin su daga fahimtarsa na hudu wala alla qa'ilan yaqulu hadhihi laysat qara'inu lit shi waɗannan ba su nuna jinkiri bal hiya qara'inun tadummu ila tarki salafil amal bi sai dai suna nuna cewa salaf ba sa aiki da wannan hadisi فيكون الحديث شاذا كما قال شيخ الإسلام ومن قبله من قبله الطحاوي والاوزاعي فمالك فزهري كما يدى ابن تيميه ده طحاوي ده اوزاعي ده مالك ده زهري دي كان سكة حديثي نشاذي ميسا بأسامو أأيكتشه an samu a cikin salaf wanda suke yin azumin annabu dauda wanda suke yin sittu shawwal wanda suke yin ayyamul bid duk an samu burjik a cikin sahabbai da tabi'ai amma ba a taba samun wani a tarihin shi aka ce amma yana tsallake asabar ba babu wannan ko mun gani? idan ya fado asabar irin wannan azumin da ya saba yana yi sai ce to wannan wannan iya cewa ishara ce zuwa ga mene zuwa ga cewa salaf ba sa aiki da wannan hadisin a wurin su ma shazi ne ina so mu fahimci surar rikicin ne yafi karfin yadda mutane suke surantawa yanzu ka ji kamar kuma garin da muke a nan suna dukan junan sai dan ka gane rikicin ya wuce yadda mutane kawai suke ɗauka kawai kawai kaza wanda kaga dama ɗaya kuma ka ci gaba da gaba da suke aiki da shi ya wuce nan sai mazhabi na uku shine mazhabin ainihin wato a shi malam albani nasiruddin wanda malam ya kawo anan cewa gashi da ya kawo yace wala alamu qa'ilan bihi illa al-imam al-albani rafa'ahu rabbi wa a'la da yace al-man'ul mutlaq hani gaba ɗaya ba a yin azumin asabar sam ya ce wa huwa mazhabun la yara saumahu mutlaqan la li fadilatin uzma ka arafa wa ashura wa la bi qiranihi bi yawmin wa laylatin ukhra ba a hadawa da wani ba a yi ba a yi ba a yi fannahu fannahu indahu muqaddamun wa qad istawfa hani ana gabatar da shi kuma an ji shi walam yubih illa al-farda kuma hanin wannan hadisin bai halasta kuma ba sai farilla wa ma siwahu min sawmin qad mana'ahu wa awfa wa afna ya riga ya hana komai shine malam yace wala a'lamu qa'ilan bihi ban san wani mai wannan mazhabin ba illa al-imam al-albani in banda limamin musulunci malam muhammad nasir al-albani rafa'ahu rabbi wa a'la Allah ubangiji ya dauka darajar malam albani ya sa shi a cikin illiyin wala fi ma ta'akhkhara wala fi ma gabara min az-zamani wa mada ban san wani malami a can baya ko a nan kusa ba da ke faɗan wannan magana sai albani wa amma al bi anna imam tahawi zakara au ashara ila man qala bihi bi hadha al fa hadha da'ifun min al-qawli wal mahajja yace duk da yake akwai ishara da aka ce malam tahawi yayi ishara zuwa ga irin wannan yace to amma dai magana ce mai rauni shi ma bai ambaci soyayya suka kawo ta gashi nan yayi ta kawowa sai ya kawo nashin mazhabin shine ce al rabi'u na hudu shine al-madhhabul fasilu fi ta'arudis sabtayn ma'a sawmil fada'il <laughs> nashi mazhabin kenan shi ma yace mazhabin da yake ainihin wato eh, raba gaddama idan aka samu haduwan azumin asabar da juma'a ko makamantansu gashi nan jama'a yayi ta maganganu yayi ta maganganu waɗanda wasu zaka iya karban su wasu kuma yayi kai matuƙa wajen ainihin wato lallan kwasa su da kaiwa da kawowa akan su a takaice dai mu abin da kawai dama muka yi ta magana akan kan shitarar nan shine cewa babu shakka akan cewa azumin juma'a da asabar to yadda hadisi ya zo a kan azumin asabar to haka wancan na juma'a da asabar ya kuma za a iya haɗa su kowanne a yi aiki da shi ba tare da sun ci digin junansu ba wal jam'u muqaddamun alal tarjih ana gabatar da haɗa hadisai akan raba su ƙarƙashin haka idan mutum ya yi azumin juma'a zai iya yin azumin asabar da sunan cika wancan azumin kuma wajibi ne wannan da haka bai shiga wacce sura ba wallahu alam sai ya ce fa'idatun ga wata fa'ida wala allahu min ma yadkhulu fi hadha babi wa hadha kismi qism hadith juwayriya umm radiyallahu anha alladhi fihi ubiha laha Juma'a! al-jum'a in iktaranahu bis-sabt in iktaranathu bis-sabt yace hadisin juwayriya yake nuna cewa idan an yi sallar an yi azumin juma'a za a yin asabar fa yakunu hadithuha mukhassisan lin-nahyi anis-sabti biwajhaini sai zama hadisin shi ma yana keɓance hadisin azumin asabar da aka hana ta fuska biyu imma biqiranin bil juma'ati ma'as-sabti hada juma'a da asabar kamar da muka ambata wa hadha qawlu aktharil ulama wannan shine magana mafi yawan malamai wa imma li anna as-sabta lam yuqsad la min qaribin wala min ba'id ko kuma saboda a yin haka ba asabar ɗin aka nufata ba juma'a aka nufata wa qad ubiha sawmuhu an halasta yin azumin asabar li takhlisuha min ismi ifrad juma'a dan tseratar da wanda yayi azumin ranar juma'a ita kadai daga zunubin keɓance juma'a ita kadai ita kadai wa bidha faman kana haluhu kaza huwa fil haqiqati lam yasum as-sabta qarinan bal sama yawmal juma'a qarinan laha dan haka wanda yayi azumin juma'a da asabar a asalin hakika ba azumin asabar yayi ba a azumin juma'a yayi da asabar ba azumin asabar yayi ba wannan ya halasta gare shi insha Allah to waɗannan jama'a sune ƴan takaitattun bayanai daga wannan littafi na ainihin lu'lu'atul bahrain fi hukumi sawmi sabtain to game da wannan jama'a ƙarin bayani shine ya kamata mu fahimci wasu qawaid da wasu ka'idoji na ilimi waɗanda a kansu ake hukunce-hukunce babu shakka wannan magana ta cewa azumin asabar ana iya yi in ya zo rana arafa rana ashura da sauransu da makamantansu ita ce magana mafi shahara a cikin malamai tun ba yau ba amma tsakani da Allah jama'a dalilinsu ba shi ne mai ƙarfi ba kamar yadda muka ji ana dalilinsu ba shi ne mai ƙarfi wannan sura guda biyu su suke da dalilai kaɗai. amma sauran duka ijtihadat ne na malamai kuma wannan wannan wannan siyaga ta hadisin ta ta sha karfin wannan ainihin maganganun nasu ta sha karfin su to mu gane cewa yawan mutane akan wata fatawa ko yawan masu goyen bayan wata fatawa bai nuna cewa gaskiya ce kamar yadda karancin masu goyen bayan wata bai nuna cewa ba gaskiya bace da me ake gane gaskiyar magana ko rashin gaskiyarta da karfin hujjarta kuma ƙarfin hujja shine nassi ba ƙarfin magoya baya ba wannan littafin da ke hannuna sunan shi raf'ul lisam amma khalafa al-qardawi fihi shari'atul islam na malam abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn mansur al-udaini wani mutumin ƙasar yaman ne gashi ya ba malamai da dama su ali hasan su muqbil sun mushi takarizi wajen malamai guda biyar kun san qardawi ya samu matsala ba kankanuwa ba a cikin karatun shi An rajulu kamar da suke cewa lam uta min jahali ba wai jahili ba ne duk inda ake neman malami qardawi ya kai amma Allah ya jarabce shi da wasu abubuwa kan kawo sauki sauki sauki ya za a ta kawo sauki mazhabu taysir sunan mazhabun nashi kenan da kuma kokarin kusanto da kiristoci da yahudawa su fahimci musulunci baya fada da su baya gaba da su kokarin yin wannan yasa Qardawi ya dinga halasta haram ya dinga halasta haram littafin shi alhalalu halal wal haram kadai na ɗauke da damat irin waɗannan sai da malam Salih Usaini malam Salih eh, Salih Fawzan ya mishi raddi tun da can sannan ya zo yi littafai ga sunan kala daban-daban da yawan eh, fira da ake da shi a gidajen TV da rediyo da mu'tamarar da yake zuwa Qardawi ya dinga halasta abubuwan da ba za su taba halasta a shari'a musulunci ba sab daga ciki misali ya ce ya halasta in za a zaɓi liman a masallaci to a yi dimokuraɗiyya ma'ana a yi ettinke ko a yi voting <laughs> yadda ake na gwamna da chairman da hod da wane ne a ce ga 'yan takarar limamai kowa a ajiye mishi akwatin shi a dinga tikin sunan shi ko ana dangwala mai daga baya kirga ƙuru'u wannan ba shi aka yi a sulambella ba kwanan nan irin shi ne aka yi a sulambella kusan haka ne a ce kawai wanda mutane suka fi so mazabin kardawi ne kaga ya aja akwai hadisi karar da manzo Allah ya faɗin da ake zaɓar limami ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi amma ya aja wannan ya ce abu demokradiya yana da irin wannan da yawa gaisawan namiji da mace bayan manzo Allah ya ce, ka taba hannun mata da bata gare ka ba gara azzindima maka wuta da a jikin karfe ko amma yace ba komai suna nan da yawa haka a cikin tafan shi to malamai sun ta mashi raddi bayan wannan akwai Yahya al-Hajuri ya mai raddi al ala dimage abin nan al-Qardawi littafi karami haka to shi ma wannan malamin ya mashi raddoji ne akan maganganu kala daban-daban to daga ciki akwai magana da yayi akan al-adillatu ala dhammil kasara wal iktirari biha dalilai akan zargin yawa abu yawa abu jumhuriya shine kamar yadda misali ya fara dinnan za a zaɓi liman sai a ce to waye mutanen masallacin suka fi so wanda yafi fi mutane masu yawa to a ce a to shikenan kaga wannan demokradiya ne demokradiya shine za a ce da mai hankali da wawa safihi kenan da da mace da namiji da ulul amri wan nahi da ulul ahlami wan nuha da duk wanda ya kai shekara 18 da dan daudu da karuwa da kowa yana da one man one boss ko in ba america ba su ne kawai ba sa yaki da wannan su kuma o demokaradiyya mu yanzu anan da haka aka kirga kawai ya fi yawa kawai shi kenan sai a yi tafi a ce ya ci wannan tsaba ragin maguzanci ne ya kamata mutane su san wannan muna yi ne kawai saboda larura ne a inda muka samu kanmu amma ba yi da alaka da addinin musulunci kwata-kwata a musulunci ulul amri wan nuha masu hankali da ilimi su ne za su zaɓi wani su ce to ka yi shugabanci ba kowane wawa a ce yana da ra'ayi ba san ba haka bane ba a wannan a musulunci to amma ya aka yan samu kai a cikin wani hali na ainihin kuntatawa ina fata mun gane wannan to yanzu irin wannan yawan da siyudi ya goyi bayan shi anan to a cikin raddin da malamin yake mishi shine ya dinga kawo maganganu da suke bayyana kuskuren wannan magana yace qala ta'ala Allah yace wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillahi in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun tunda zaka bi mafi yawan mutane a cikin duniya za su fita da kai daga hanyar Allah ne saboda suna bin zato ne kawai suna yin ainihin uh, kharas suna yin canke-canke ne kawai suna yin abu ne uh, ina za a dace suna uh, lalibai cikin duhu ne qala al-hafiz ibn fi tafsiri li hadhihi al-ayati ma nasuhu ya ce a cikin tafsirin sa yukhbiru ta'ala an hali ahli al-ardi min bani adam annahu ad-dalalu kama qala ta'ala Ya ce Allah yana bayani a kan cewa mafi yawan mutanen duniya suna kan ɓata ne kamar da Allah yake cewa walaqad dalla qablahum aksarul awwalina kaje nan ma kasara mafi yawan mutanen da sun ɓata wa ƙala jalla sana'uhu Allah ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minina mafi yawan mutane ba za su yi imani ba kuma kwaɗayin da kake su yi imani wahum fi balalihim suna cikin bata laisu ala yaqinin ba su da tabbas akan abin da suke yi min amrihim innama hum fi dhununin kadhiba wa husbanin batil suna cikin zato ne na ƙarya da lissafi na barna in yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun wa qala sadi rahimahullah malam nasir sa'adi yace a tafsirinsa wa dallat hadhihi al-ayatu ala annahu la yustadallu ala al-haqqi bi kasarati ahlihi wa la tadullu ala qillati salikin li amrin min al-umuri an yakuna ghayru al-haqqi an yakuna ghayra al-haqqi bal al-waqi'i bal al-waqi'u bi zalika sa'ad yace wannan aya tana nuna cewa ba a hujja da yawa akan gane gaskiya ko ai hujja da karanci akan cewa ba su da gaskiya yace duk wannan ba daidai bane abinda ma waqi'i reality ke nunawa shine aka san haka shine gaskiya mutane kaɗan ke binta ƙarya ko mutane da yawa suke binta fa innal haqqa fa inna ahlal haqqi humul aqalluna adadan al'azamuna inda Allahi ƙadaran wa masu bin gaskiya sune yan kaɗan, masu lada da yawa da daraja a wurin Allah balil wajibu an yustadalla ala alhaqqi wal batili biturqil musila ilai abin da yake wajibi shine a nemi hanyar da ta kai ga zuwa ga gaskiya da abin da ba gaskiya ba wala qad zakara Allah fi kitabihi kaseeran min alayati ad-dalla ala zammil akthariyati wal aglabiyya Allah ya kawo ayoyi da yawa a alqur'ani da suke nuna kyara da tsanan yawa da ainihin majority da Allah ya ce inna Allah la zu fadlin ala nasi na aksaran nasi la yashkur kaga aksaran nasi la yashkur mafi mutane ba sa gode wa falala Allah Allah ya sake cewa fa aba aksarun nasi illa kufura mafi yawan mutane sun ki su ba Allah sai dai kafirci wa qala subhanahu Allah yake cewa inna sa'ata la'atiya la raiba fiha walakinna aksaran nasi la yashkur mafi yawan mutane ba su yarda cewa za a tashin kiyama ba sa gode wa Allah Allah ya ci gaba da cewa wata ayan wama aktharun nasi walau harasta muminina a wani wurin kuma yace walaqad ji'inakum bil haqqi walakin aktharankum lil haqqi karihuna mafi yawan mutane ba su san gaskiya Allah ya sake cewa wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna duk kaga zammul aktsariya wal aglabiya qul alhamdulillahi bal aktharuhum la ya'qilun jama'a muna jin waɗannan irin ayoyi da Allah yake ainihin narko akan yan yawa yan mun fi kowa yawa muna taro mu miliyan ashirin mu miliyan biyar duk wannan ba ba hujja ce. malam ce akhil karim انظر كيف أخبر الله عن حال الكثير من البشر أنهم لا يؤمنون ولا يشكرون ولا يعلمون ولا يعقلون وأنهم مشركون وللحق كارهون kaje da Allah yake buge masu yawa cewa ba su da imani ba sa godiya ba su da ilimi ba su da hankali suna shirka suna kyamar gaskiya wa fi ayatin ukhar zikrullahi zakarallaha anna ahlul khairil ladina humul qalil qala Allah ta'ala Allah ya ambaci ainihin masu alkhairi yace su kuma yan kadan ne wa qalilun min ibadish shakur da kuma fadin Allah innal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum masu bin Allah masu godiya Allah ya ce kaɗan ne masu aiki nagar Allah ya ce kaɗan ne haka Allah ya sake cewa falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum da aka ce a zo yaƙi, sai kowa ya ja da baya sai yan kaɗan haka Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatu lattaba'tumush shaytana illa qalilan haka yazo a cikin hadisai kuma ga sunan da yawa waɗannan mangaru ga sunan sai ku koma ku karanta su ya uwa masu albarka to waɗannan jama'a fil umum abinda suke nuna waɗannan nasoshi shine ba a bin yawa kawai ka natsu duk sanda aka faɗi magana menene hujjata sannan komin magana wani malami komai girman shi kuma komai yawan malaman da suke da girma suka goyi bayan magana magana manzo Allah ɗaya za ta yi rugurugu da duka maganganunsu ya kamata mu san wannan dan sai a dinga cewa to ai malamai ne da sauransu wannan ma daga cikin misconception da ke samun mu mindset ɗinmu yana zama wato abu mai ban abin nan mai raurawa kamar yadda zahabi yake cewa a cikin sirar al al'auzai a sirar al nubala ya ce zahabi ya kanshi ce fa in ma ga maganan maliku da auza'i ko sun wa hadisi tana mana tana mana kwarjini yace amma sai mutuna kwarjinin manzala Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yafi su kwarjini ne kawai da gaske ne manganin malamai suna mana kwarjini malamanmu ne da sauransu haka manganin iyaye da dattawa ko suna kwarjini zaka ji bai kamata a saba musu ba to amma sai ka tuna manzon Allah yafi kamata kar a saba mishi wannan daga littafin hijjatul wada ka annaka tushahiduha na al-imam ibnu hazm al-andalusi zan karanta mana wani hadisi ne wata riwaya guda ɗaya ko biyu duk da tana cikin sahih muslim amma za mu karanta daga nan saboda wata fa'ida ibn hazmin ya yi siffanta aikin hajji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice sannan kuma yazo ya sake dawwara shi ya kawo hadisai da suka tabbatar da yadda manzo Allah ya kamar yadda ya muhalla azza asali mujalla ce wato fiqh sai yazo mai sharhi kuma al-muhalla wannan babban littafi na shi na fiqhul muqara to haka yayi wannan tare da cewa kamar yadda tabbata a tarihin shi bai taba aikin hajji ba Allah ya gafarta mishi gashi daga lamba hadisi wannan ta hakikin wani malami mai suna sayyid kasrawi Hassan bugun maktabatu daril kutub ilmiya ta kasar beirut a 2001 shekara 16 da suka wuce su suka buga wannan littafin gashi daga shafi na 272 yace حدثنا na لمبا حديثنا الذي أكد تمانين ترى حدثنا حمام قال حدثنا عباس بن أسبغ haddasana ابن أيمن حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى حدثنا حجاج ابن محمد حدثنا شريك عن الأعمش عن فضيل ابن عروة قال وقال أوله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يأيكن هجنة تمتعي فقال عروة سي عروة يتسأل نها أبو بكر وعمر وعمر عن المتعة فأبو بكر وعمر كما سنتي باكيو Sani, yanzu a ce annabi ya hana azumin asabar sai a ce ai imamu wane ya ce sai in an yi ne kawai rana ita kaɗai ai malam wane ya ce banda in ta zo rana arfa shine irin wannan magana tun zamanin sabai yana raye da wannan tabi'i ya wannan girin gidi shi ya ce ai abubakar da umar kuma sun hana faƙala ibn abbasin sai ibn abbasin ya waiga yake fama ya ƙulu urayya wai mai ɗan ta yake cewa kamar urwa ɗan ƙarami ne urayya tasgiri ne minitif ne asalin shi uraiwa uraiwa urwatu uraiwatu to idan aka samu iltika'i na harafin illa guda biyu ya'un da wawun sai aka shigar da ɗaya ciki sai kuma urayya aka shigar da wawun cikin ya'un aka mishi shadda kamar ya ne kamar ka ce mai ɗan yaron ne yake faɗa ne mai dan yaron ne yake faɗa kai dan usamatu me kake cewa ne irin wannan dai haka dan nuna kai yaro ne karami a harkar nan qala yace yaqulu nahar abubakarin wa umar al yace ina cewa ne abubakar da umar sun ce babu kyau ustazai kenan ko zafi qala ya an ibnu abbas sai ibnu abbas yace arakum sai arahum sayuhlikuna to ni fa ina ganin mutane za su halaka ba aqulu qala rasulullahi wa yaqulu qala abubakar wa umar ina cewa annabi ya ce wannan cewa abubakar da umar sun ce mutane sun kusa shiga wuta jama'a kun ji wannan ƙala abu muhammad wallahi innaha hala azima ma radiya biha qattu abubakar wa umar radiyallahu umar radiyallahu anhuma ibnu hazm yace na rantsi da Allah wannan ba karamin magana bace wallahi inna hala azima yace wannan magana fa akan muta din nan yace wallahi magana ce mai girma zamu zo mu yi ta a gaba insha Allah a cikin kitabul Ya yace Abubakar da Umar sam ba su taba yada da wannan magana ba wace a ce maganar su a daga ta akan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su taba yada da haka ba ma'ana sun ba da fatawa ne da abin da suka sani da haka duk malaman da suka ba da fatawa da abin da suka sani ba wai suna nufin a ɗaukin maganar su ne a sa a kan ta manzo Allah ba abin da suke nufi ba kenan sai ya ci gaba da cewa haddasana aidan hammamu qala haddathana al-baji haddathana ahmad ibn khalid haddathana al-kashwari qala haddathana al-haddafi haddathana abd al-razzaq haddathana ma'mar an ayyuba qala qala urwa ibn abbas ala tattaqillaha turakhisu fil mut'a urwa yaje ya samu malam ibn abbas yace alaga ta malam ka ji tsoron Allah ya kake cewa a dinga yin azumin a dinga yin aikin hajji mutuwa ba ka jin tsoron Allah alga ta malam fa qala ibn abbas sal ummaka ya urayya yace urwa je ka tambayi mahaifiyarka wace kenan aisha kanwar uwarsa ce fa qala urwatu amma abubakrin wa umaru falam yaf'ala to dai abubakar da umar dai ba sa yin eh, aikin haji tamattu'i fa qala ibn abbas wallahi ma arakum muntahina hatta yu'azzibakum allah na rantse da Allah ina ganin ba za ku bar wannan ɓarnar ba har sai Allah ya saka ku a wuta ko Allah ya darkake ku uhaddithukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa tuhaddithunana an abi bakarin wa umar ni ina ce muku annabi ya ce kuna cewa abubakar da umar fa qala urwa huma a'lamu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa atba'u laha minka sun fika sanin sunna kuma sun fi ka aiki da sunna ba irin haka ake yi ba <laughs> wa tilkal ayyamu kenan nudawiluha bainan nasi ko sai sai malam ya ci gaba da cewa haddathana ahmad ibn umar ibn anas qala haddasana abdullah ibn husayn ibn iqal al-qurash al-qurainashi al-quraini al-quranishi al-quranishi قال حدثنا إبراهيم بن محمد الدينوري قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجهمي قال حدثنا مسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب هو السختياني عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير anna urwata bin zubair qala li rajulin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce asalin wa muslim din urwa ya ce da wani mutum cikin sahabbai nan ba a ambaci sunan ba kaga mun san kowaye mutumin ko yace ta'amuruna bil umra fi ha'ula'il ashri wa laysa fiha umra zaka ce mu dinga yin umara a cikin kwana goma nan na farkon zulhijja bayan babu umra a ciki ba za mu yi ba qala sai ibnu abbas ya ce mishi afala tasalu ummaka an dalika to kaje ka tambayi mahaifiyarka mana malama ce ai ta san karatun qala urwa urwa yace fa inna ababakarin wa umara lam yaf'al umaru lam yaf'ala wa umara lam yaf'ala zalika fa qala ar-rajul sai wannan mutumin cikin sahabbai ibnu abbas yace min ha huna halaktu tanan kuka halaka ya ku musulmai tun musulmin farko kaji ba tin ba yanzu bane duk mutumin da za a ce mishi annabi ya ce yace wani malami ya ce ibnu abbas yace min ha huna halaktu tanan kuka halaka Ma'urar Laha azza wa jalla illa sayu'adhibukum ni ina ganin Allah ubangiji sai ya azabtar da ku In inni uhaddithukum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa tukhbiruna ni bi abubakar wa umar ina ce muku annabi ya ce kuna ce abubakar da umar fa qala uratu sai urwa yace innahuma wallahi kana a'lamu bi sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa atba'a alhaminka na rantsi da Allah abubakar da umar sun fika sanin sunna sun fika bin sunna fasakatar rajul sai ibnu abbas kawai ya shiru irin kamar an kure shi to me zai ce kuma ko sai sai ibnu hazm zai taliki yace wa nahnu naqulu li urwa mu <laughs> mu sai ibnu hazm mu ce ma urwa ibnu abbas a alamu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakarin wa umar minka wa auladihim salasatihim minka la yashukku fi dhalika muslimun <laughs> yace kai urwa taurara kana malamai raini go mu muna ce maka ibnu abbasin ya fi ka sanin manzon Allah ya fi ka sanin abubakar ya fi ka sanin umar ya fi ka cancantan ya kare su duka ba musulmin da ke shakka wannan jama'a kun ji wannan wa aisha ummul mu'minina a'lamu ba asdaqu min urwa kuma aisha ma ta fi uwa gaskiya saboda da aka je gurinta ta tabbatar da annabi ya wannan abu ashahidi shine baka cewa bari wai ka ainihin wato bi magana wani bayan ta saba magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowaye kaji tunda ana samun irin wannan talgaza idan an samu to abin da ya kamata a yi shine abu na manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama kar tsaya na rikici to daga cikin rigingimun da ake nake so na mana wata ishara akan mu dinga bin abubuwan nan jama'a a hankali masailul khilaf musamman a cikin fiqhiyat ina ƙara maimaitawa a cikin mazhabin salaf ba a rikici akan su wannan littafin manhajul a'imma fi ta'amuli ma'al mukhalif wani malami mai suna a sirajuddin al-yamani shi tattara maganganun malamai ya kawo maganganun malamai sun fi kala hamsin waɗanda ya suka mu'amalanci abokan saɓaninsu akan fatawa yadda suke iya containing fatawa yadda za su iya containing fatawa da ta wa tasu su iya manajin ɗin saɓaninsu wani abu ƙwaya ɗaya zan karanta mana a ciki da ya magana akan manhajul imami ahmad ibnu hanbal wato imamu ahlus sunna wal jama'a ya kawo maganganu kala daban-daban daga imamu ahmad zan karanta mana kwaya ɗaya ce da ya ce qala rajulun jaa rajulun ila ahmad ibnu hanbal fa qala lahu naktubu an muhammad ibnu mansur al-tusi wani malami mai suna muhammad ibn mansur al-tusi yana da saɓani da imamu ahmad akan khalqul qur'an sai aka zo aka same shi Imam Ahmad aka ce Allah ga ta malam zamu iya koyan hadisin wane fa qala idza lam taktub an Muhammad ibn Mansur fa amman yakunu zalika in ba za ka rubuta hadisin shi ba to nawa za ka rubuta kenan miraran ya fada ya maimaita ya fada ya maimaita fa qala lahu ar-rajul sai mutumin yace innahu yatakallamu fika amma Allah ga ta malam wannan malamin fa yana zagin ka ba to kaga inda mun ne na ce ta ai ban sani ba oke dama kaza ko kuma dama in dai ka sani tun ba ka tallar da wannan jahilin banza dan iskan gari kawai me ma ya sani yaushe ma ya karatu su ai ma malaman shi ba ma tsatsayi ne kai shi malanta ba duk za a faɗi maganganu ire-iren waɗannan ya san shi an taɓa jin labarin shi ko kuma duk abin da yake faɗa fa a wuri na yake ji ko nawa yake kwafa ko mu ne ke gaba da za a faɗi maganganu na batanci ba ƙungiyar mu ɗaya ba ba tafarkin mu ɗaya ba ba garin mu ɗaya ba amma sai imam ahmad yake cewa faqala ahmad rajulun salihun ubtuliya fina fama na amal ice mutumin kirki ne Allah ya jarabce shi da gaba da mu me za mu yi da shi ba za mu ce bai da ilimi ba jama'a kun ji tafarkin malaman kwarai na gaske Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta mishi shi sa yake ce mishi Imam ahli Sunna wal Jama'a sannan a wannan zamanin jama'a aka samu malam Abdul Fattah Abu Ghudda ya tattara maganganu kala daban-daban na al'imamu shekul islam ibn taimiya game da irin wannan masail ɗin gashi risalatul ulfa bainal muslimina wa fiha amrul islami bil tawahhudi wal itilafi wa khatru at-tanazu wa tafarruq inda al-ikhtilafi wa hadruhu at-tanazu wa tafarruq inda al-ikhtilafi min kalami shaykh al-islami al-hafizi ah, al-imami ahmad ibn taymiyyah al-harrani dimashqi gashi malam bata abu gwada ya bi ya bi cikin littattafai kala daban-daban ya tattaro maganganun akan haka maganganu ne kala daban-daban ya tattara su daga littattafai daban-daban gashi misali inda yake cewa ya kawo maganganu daga wato nubazun min akhbari salafi fil hifazi mawadda wal ukhuwa ma masaliki wal manazi'i wal ara misalai a cikin mukaddima kenan ya kawo misalan abubuwan da suka faru na malaman salaf waɗanda suke da sabani da junansu amma kuma ba sa gaba ba sa fitina gashi yace fitar da matal imami a shafi min sirr alamin nubala rahimahullah ya kawo cewa zukira an al'imami imami al abi musa yunus bin abdul a'la sadafi al-misri ahadi a al-imam shafi'i annahu qala wannan malami ce mara aitu a aqala shafi'i na zartu nazartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna yace mun yi musu da shi akan wata mas'ala muka rabu wala qiyani sai muka ga mu kuma daga baya fa akhadha bi yadi sai kama hannu sun makala yace ya aba musa ala yastaqimu an nakuna ikhwana wa in lam nattafiq fi mas'alatin kana ganin ba za shi da aka gama rikici ne da aka hadu kawai sai kau da kai zai wuce sai shafi ya kamo shi yace habawa ne dan mun yi sabani akan mas'ala din shikenan ba yan uwa bane mu hakanan a cikin tarihin ibnu ishaq ishaqa amin ishaqa dan rawiya a cikin sirru alamin nubala yace qala ahmad ibn hafs as-sa'di shaykh ibn adiy samitu ahmad ibn hanbal al-imam yaqulu lam ya'bur al-jisra ila khurasana mithlu ishaqa babu wanda ya tsallaka gada ya je khurasan irin ishaqa ɗan rawiya wa in kana na fi a ashiya'a duk da yake fa muna da saɓani da shi akan wasu abubuwa fa innan nasa lam yazal yukhalifu ba'dhum ba'dha imam ahmad yake cewa ai mutane ba su gushe ba suna sabani da junansu gashi nan dai ta kawowa maganganu kala daban-daban jama'a duk waɗannan misalai ne to haka kuma aka samu malam rabe ibn hadi umair al-madkhali babban malami professor na ainihin ilimi a jami'ar islamiyya wannan littafin asali lacca ce yayi madalibai public uh, lecture haka a jami'ar islamiyya shine daga baya aka kai markazul albani a kasar urdun aka mai da shi littafi alhasu alal mawadda wal itlaf والتحذير من الفرقة والاختلاف لفضيلة الشيخ الدكتور ربيع ابن هادي أمير المدخلي وفقه المولى قاشي الدار الأثرية أمان تقصى أردن لتافي نيك أرمي لتشاتي أسلنتا دي أتتونا وأننا مسائل إنه كما يدى سكي تأثيري قد أوصل فيها وأنا رأيوه yadda mutane suke mai da sabanin da ba a kan shi asali ake rikici ba su mai da shi mahallin rikici ai ta rigima akai ba haka ba daidai bane duk wannan da ke kawo shi karancin fahimtar mazhabin salaf da kuma kasancewa mafi yawan mu bid'atuna muzda abinda muka sani a cikin ilimi kadan ne da haka akan shi zamu mutu akan shi zamu rayu shine abin da ya faru da ƴan ƴan Maiduguri nan su Muhammad Yusuf ba malamai bane suka shiga harkan malanta kuma suka shige ta da baibai lokaci kankani suka rikita kan matasa waɗanda dama su matasa akwai wanda kawai dama yana neman ina ake fitina ne dama shi ɗabi'a shi ta fitina ce duk wanda ya ji zai jawo rigima ko ta siyasa ce ko ta addini ko ta kabilanci ne zai iya taya shi don yana neman wanda zai kau inda za a harraka ne ke aka tattara a kusa da shi aka samu su shaidanu kuma sau goyi bayan shi karkashin kasa daga cikin kafirai da batattu da yan iskan gari da yan siyasa har aka kai ga yadda ake a yanzu duk mai jawo asali shine ɗaukan zafi akan asalin abin da ba su ne ake zafi akai ba in muka ci haka muna nufin aqida ita ce ba a sassauci akai amma fatawar fiqh musamman a masail wanda suke akwai ƙofa ga sabanin fahimta to ba a rikici akai ba a yi rikici akai wata kila mun saba da wannan ne saboda wanda suke ƙaryata abin su suke daukar shi da zafi to har sai su ma masu goyen bayan gaskiya su ma sai su musu da radda tafi'il su ma sai su musu da zafi har sai zama kaman shine culture din misali yanzu asali ajinu sisatul istiraha shiga masallaci da takalmi da yin sallah sai takalmi a makabarta duk wannan masail ne fiqhiya asali bai kamata ya rigima akan su amma da aka zo aka ce sunna ne to da waɗanda ba sani ba su kuma asali bai kamata su kareta ba da suka kareta kuma sai suka tsananta a gurin karetawa da aka su ma masu cewa addini ne su ma sai suka tsananta a gurin musa karetawan sai zama al'ada kawai shine al'adar mu duk abin da ka faɗa in ba a yadda ba sai kai tsanani wanda zai kiyardan shi ma zai zai kiyarda cikin tsanani sai muka zama muna da jafa'i gaba daya to har ma yanzu in wannan irin magana ma wani zai gama murji'i ne ke yinta wanda ke cewa abu a hankali na san da dama wanda suke saurare yanzu kai tsaye ko daga baya haka suke ji cewa wannan ya cika sassauci ba haka bane kuma wannan ai kamar da kuke ji muna karantawa ne daga malamai shine manhajinsu kuma muna cewa manhajinsu muke bi wannan tsananin da mutane suke aka abin da ba shi ne tsanani ba har sai ya kai ga daga ciki ƙauracewa juna da faɗa da gaba to ga wani littafi mai suna alhajaru fil kitabi was sunna au ida'atu shumo fi bayanin hajar mamnu wal mashru na malam mashhur Hassan Ali Salman malam mashhur shine ya wannan ka'idojin gaba a sunna in har zaka yi gaba da wani ya aiki akwai da ta halasta akwai da bata halasta ba akwai tsawonta wanda zaka yi da abokinka wanda zaka yi da ɗalibinka ko abokin hamayyarka wanda zaka yi da matarka da ƴan uwanka duk akwai a cikin nan ka'idoji ne da ka in zaka yi sai ka karanta tukunna ko kuma ka je a karanta maka ba wai kawai ka dinga yi da atifa ba ce me na halasta ne eh a'a ka ji abin da yake cewa masailul khilaf ai ba wai nassin ba yaya aka fassara nassin yanzu wannan kai sai ka ce nassi amma ai a usulance ba a ce wannan nassi da abin ake da nassi shine wanda ta'awiluhu tanziluhu wanda abin da ke cikin lafazin shine fasara shi baya bukatar wani sharhi wannan shine nassi akan wannan duk wanda ya saba wa nassi za a yi rikici da shi amma ba za a yi gaba ba za a ce ba haka bane ai ba za a ce wai an kyale shi ba amma kai zama bayan cewa ba haka bane kuma wani abu ya bayan baya na ƙauracewa da sharri da ƙage da ƙarya da fitina mu gane bambanci ba ba cewa aka yi a ce abin da ya daidai bane ba ai ko a yanzu dinnan mun ce abin da mutane suke faɗa ba daidai bane amma bayan cewa ba daidai bane ka gama naka dan kaga wani yana yin abin da ba shi ka sani a matsayin daidai ba to bai nufin shi ba musulmi bane ko shi ba ahlus sunna ne misali yanzu zaka je wani masallaci sai ka ga wani bayan ajunu to a cikin yadda mu suke fassara abu wannan mutumin in yawa sallama kawai sai ka kawo da kai haka sai ce ai baya yin ajinu to ana ka samu wannan kai abin da ya ba daidai bane abin da kai yafi nashi rashin daidai shine abin da muke cewa kawai mu fahimci wannan ka'idar wannan shine ma'anar wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata komai sai ka auna shi da ma'aunan da addinin da kake ya tabbatar to kuma wannan kawai zamu iya irin wannan awon ne in muka saba hulɗa da tafarkin magabata din su annabi da sahabbai yanzu ji abin da ibnu abbas ya ce ma urwa amma ba ba bai yi gaba da shi ba yace mishi ra ku halaka da yaji urwa zai mai da abin musu yayin shiru shikenan ba a sake ruwaito cewa daga nan ya daina gaisawa da urwa kuma su ba amma wanda yayi ma hadisi karan tsaye tabbas za a mai karan za a mishi karan tsaye amma ba zai zama mahallin rikici abinda ta'awili bane kalla ka gani misali Abdullahi dan Umar da yace annabi ya ce a hana mata ka hana mata zuwa masallaci me dan yace wallahi sai mun hana kaga wannan shine karan tsaye yace to Allah ya tsine maka albarka amma shi wannan ya ce ai to ai suwana da suwana su sun fika fahimtar sunna kuma ba haka suka fahimta ba kaga wata shubha ce ta hawa kwalwar shi to wannan za a mishi inkari amma ba za a yi gaba da shi aka shine bambanci za a ce mishi kaza ba daidai bane shine inkari amma ba za a tsine mishi ba Allah sa mun fahimci bambancin wato wani dan wata yar gaba ce kadan take raba abubuwan to muka zo kawai sai mu tsallaka gaba daya kawai zai ce ai kawai ai batacce ne ai dan bid'a ne wani maka sai ka ji ce zindiki ne bai san nauyin kalmar zindiki ba sai ce ai zindiki ne akwai da irin waɗannan suna nan da yawa akwai zindikan an san su kuma kamar da mal albani yake faɗa Allah ya gafarta mishi in ka ji mun ce na zindiki ne ko to kamar da muke cewa na sahabi ne muna da yaqini to sai in wani zindiki ne muna da yaƙini sai mu ce zindiki ne ma'ana za ka yi faɗanta har a gaban mala'iku in suka tare ka suka ce me yasa ka ce wani zindiki ne kana da hujja a filin lahira amma ba ka ba ka faɗi wannan Allah ya samu dace za mu saurara anan sai Allah ya kai mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa